صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدوى أولنا مجلسي لتفسير القرآن من البركة أرانا تقوم شابقة يأتي رمضان شكرة تدبو آية تاريخ دود أربعين دقايا wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu da ashirin jiya mun so makaratu suratu fatir mun yi ayoyi guda biyu ya kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba amma kafin mu dora akwai tambayoyi da muka ɗauko daga shafinmu na facebook wanda kuka turo za mu ansa wasu daga cikinsu akwai tambayoyi da dama akan wata takarda da ke yawo da sunan farfesa mansur sakkwato wadda aika ce wai fashin baki game da covid-19 wanda ya karanta takardar yana gane ba ta yi daidai da irin ra'ayi na ba takardar ta gino akan cewa coronavirus makirci ne mai huda don su hana mu addini ta gino akan wasu bayanai waɗanda zarge-zarge ne da a tawo fahimta ba su ne abin yi bayan ciwon nan gaskiya ne musu ta taurin kai ne wajibi ne mu ɗauki matakai a kai wannan takardar ba haka take cewa da kwatin bai da dama akan takardar kuma kullum safi ta Allah kai kowane minti biyar goma sai na samu tambaya akan wannan takarda abin da ya faru wata jarida ce ana ce mata manoniya ina ce suka samu wani ɗan shi'a ya rubutun don ga dukkan alamun rubutu ɗan shi'a ne duk da irin hausa irin sa 'yan shi'a ce ba irin tawa hausar ba ce sai suka wallafa shi a shafin su da intanet da sunana bayan awa ɗaya mutane suka yi ta kira na suna jan hankali na nan take ne alaƙin ta wannan rubutun ba nawa ba ne suka ba da uzuri suka cire amma daga wannan lokaci yau an kai kwana goma amma kullum yawo ake ƙari da wannan rubutun a groups groups da wata yanzu mun kai lokacin da duk abin da baka gan shi a shafin mutum ba to sai ka taka da shi yanzu yau sahara reporter manyan criminal bangaren journalism sun bugo cewa sheikh balala ya rasu bayan sun buga labarin da safe ɗazu da rana kuma sai ga jana'izan masu kawo hadda cewa wai ba social distance a cikin jana'izan kuma yanzu magana da muke shek balalo yana ce na tasiri lafiyar ta kalko ko ciwon kai ne ba har sun bushe iska sun kage wannan ƙaryar to yanzu abin da baka ganshi a shafin mutum baka daina yarda da shi kai ko a shafin mutum ma ana hijacking yanzu abu ne mai sauki a zo a ƙwace shafi na a rubuta abin da aka gada to da ka zo abin da ga an jingina ma malami ko shugaba ko ɗan siyasa ko wani fitaccen mutum to kai ta ka tsantsan har sai ka gano hakikaninsa wannan shi kuma ce ta malam mutum nawa ne suke halarta a yi juma'a na san kana wannan tambaya ne kai mai wannan tambaya don a garin ku an hana sallan juma'a idan shugabanni sun ba da umarni kada a yi juma'a ku yi haƙuri ku yi sallolin a a cikin gidajen ku. ba a sallan juma'a cikin gidaje amma inda ba a hana ba me yasa na ka saboda umarnin da suka bayar ba sabon Allah ba duk da yake shi malamai na ganin an yi ba daidai ba amma sun ba da shi ne bisa ga fatoyi na malamai kuma kai da kake ba a daidai ba malaman da mun yi amanna sun fika sun fika ilimi sun fika imani sun fika alamun tsoron Allah sun fika kwarewa wajen sanin a samun hawadis annawazil al-mu'asir awwal zamanin suka sauka ya ake yanke hukuncin su malamai sai yanke hukunci kuma an tabbaka wannan hukunci a birnin Makka da Madina so da ka shugabanni suka bi wannan fatawar a kaddara ko da kuskure ce fatawar yi musu da'a wajibi ta don su saba ma Allah shine ne bisa ga fatawa to inda ba ana ba kaman kana NYSC ka kana wani bariki na soja inda an yi daidai babu musulmi da yawa to adadin mutum nawa ne za ku iya yin sallah ko kuma kuna wata tunga ko wata alƙarya wani ƙauye mai nisa da birane ba ku da masallacin juma'a ku nawa za ku yi sallar malamai sun tattauna wannan mas'ala sosai wanda yake da damar da zai karanta sharhin da na yi al'iziyya ya karanta akwai bayanai masu yawa masu amfani shi ne zai ya tafi akan cewa ba a yin juma'a sai a birni to wannan maganar akwai malaman da suka faɗe ta amma kuma in ka koma ga asalin tarihi ba a jira ne aka fara juma'a ba juwasa inda aka fara juma'a ba jirni ba ne ƙauye ne sada lokacin da manzala sarrafa ya fara juma'a a kuma kuma ba jirni ba ce so cewa dole sai jirgin shar'i ya yi nauyi da yawa to mutum nawa ne nan ma dai malamai na da saɓani magana mafi inganci mafi rinjaye ita ce maganar ibn taimiyya, cewa mutum uku suna iya yin juma'a da mai hudu ba da mutum biyu ba su saurari kama malamin suka ce duk wayanda ke iya jam'i suna iya jumaa mutum biyu ke amma bai inganta ba saboda mutum guda ya haure mutum guda hudu ba kuma ya zan wani abu daban amma in akwai mutum guda da zai yi wa'azi ba dole sai da larabci ba yi wa'azi ya faɗakar ko da yarensa ne ya zauna ya saki yadda annabi ya yi sau biyu sannan ya gabata ya yi ba da sallah akwai mutum biyu bayansa insha Allah idan an yi haka sallah ta inganta wani ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani amin malam a kabbaroni hudu da ake a sallar gawa ne ake faɗa a cikin su mun taɓa faɗa wannan ta farkon azumi bayan kabbara ta farko akan karanta fatiha da sura bayan kabbara ta biyu akan yi salatul ibrahimiyya salatul annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku da ta hudu in ma an ƙara ta biyar ta shida har zuwa ta tara to duk sauran addu'o'i ne za a yi idan aka yi sai a sallah akwai da suka zo a suna da Allah maghfirlahu warhamhu wa afi wa afa anhu zuwa karshe akwai Allah min abduka wa ibn abdika kana shar Allah na tayyibu bi yadika kana shar Allah wa abduka wa rasuluka Allahumma in kana musirran zuwa akwai Allah marfa darajatu fil mahdiyyin wa akhlifu fi akli fil ghabirin da sauransu to in ka iya wannan kai ta ne in baka iya ba in namiji ne Allah wa warhamhu اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اما تجي اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها ان سود يا ولد اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اتقل فريق ولد ثم بك الدعاء اتقل ربك يتلا wannan sai na kan ji ana cewa wai idan kana jin tsoron mai jin ka bashi kada ya sa a daure ka za ka iya barin zuwa juma'a don allah ne gaskiya haka ko hadis ko ayar da ta nuna haka bashi na cikin abin da ke sa muke yi zuwa juma'a saboda ni saboda jin nauyi saboda gudun tozarta ko saboda gudun wulaƙanci to malamai sun tattauna wannan matsala suka ce idan za a daure shi ko a wulaƙanta shi shi wanda ake bi bashi to ya halatta ya gamansa gida kada ya je sallar juma'a amma da shar'i ya zan ba shi da abin biya ne idan yana da abin biya wajibi ne ya biya ya kuma zo juma'a in kuma ya iya da ganga yana da abin biya to ya zo juma'ar ko me zai faru gare shi amma ba ana bin sa bashi babu abin biya kuma ya yi amin na ɗaure shi za ko a tozar shi a wulakanta tashi to ya halatta ya zauna ka gida menene hujja akwai hadisin abu dawud da bai haƙi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami almunadi فلم يمنعه من إجابته عذر لم تقبل له صلاته التي صلى wanda ya ƙi zuwa masallacin da ya ji ladan na kiran sallah ya ƙi zuwa masallaci ba don uzuri ba ba a kaɓa masa sallan nan da ya yi suka ce wa man uzuri ya rasulullah kala khamsun aw marad tace uzuri menene uzuri ya manzo Allah manzo Allah ce tsoro ko rashin lafiya to malamai ce tsoro a daure ka tsoro ne tsoro a ta ka tsoro ne saboda in ana bin ka bashi kana tsoron ɗayan biyun nan ya halatta ka da ka je masallaci sawa'un jum'a ko jama'a wannan hadisin kuma albani inganta shi yana cikin hadisan da malamai ke hujjar su akan cewa zuwa masallaci kai sallah wajibi ne in kana namiji baligi wasu ma na ganin babu ke kuma da hadisin ya ce lamta taqbal ba a karba assalamu alaikum rahmatullah, malam Allah ya kara maka lafiya da imani amin malam menene hukuncin mutumin da yake yawan zancen zuci a sallah kuma da ɗan waɗanne hanyar da bai kuma ba an sa wannan tambaya ko ma an ta a baya batun zuci wasu wasi ne kuma wasu wasi abu biyu ne maganin suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dusan da ya taso maka sannan kuma ka shagaltar da zuciyarka da gare shi shaitan ne yake wasa da hankali ka kai shi ne ka kore shi الله رمضان تشهد في كآية أكو يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تنفكون التي يا أيها الناس يكون مكان وانا كيرا لك هذا أنا إنساء تثبت أن السورة أم مكة أما دينا يا أيها الذين آمنوا أكتوا أما أمك أنا مغانا من القوة لقوة وكما كان جاء أهل الكتاب شما أما دين لمن كان يوم أكيد ولدي يهودا يا أبنى الناس يا كومتان اذكروا نعمة الله عليكم ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku wace irin ni'ima ce Allah ya mana sai da ku tambaye ku hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard akwai wani mahalicci da yake azabta ku a sama ko a kasa? kenan tuwa sun ni'ima guda biyu ne a halicce ka ba ka arziki arziki kuma iri-iri lafiya arziki ce kuɗi arziki ne zaman lafiya arziki ne iyali arziki ne duk wata ni'ima ta duniya tana ce arziki to a halitta ka a baka sannan a baka abin da rayuwa ke bukata akwai mai yin wannan banda Allah Allah kaɗai ke za ka gode mu ni'imar Allah la ilaha illa hu babu wanda yake cikin bauta sai shi ku gode masa da zukatanku ku gode masa da maganganun, ku gode masa da ayyukanku da akwai da kullum yana ce Allah mun gode ma amma aikin bai nuna ya gode ma. misali Allah ya baka kuɗi kullum kana godiya ga Allah amma kana wulakanta wanda ba su da in sun zo gurinka kana korar su ba ka ‘yan masu sai na godiya da haka ne da makaranta sun bai imalu ala dawo da shukurawa godiya aikata ake so a ganta fa Allah sun fa kowa ta ina ake kawar da ku ana karkatar da ku daga bautar Allah wanda shi ya halitta kuma shi ke baku arziki wa in yi kazzibuka ya kai manzo mai albarka idan sun karyata ka faƙar kuzzubat rusul min ƙauye. ba gare ka aka fara an karyata manzanni gabanin ka wannan na ayoyin da Allah ta wa ta'ala yake kwantar da hankalin annabinsa yake lallashin sa akan yayi hakuri duk irin abin da ya gani an masa to an yi mu magabatar sa ba gare shi aka fara wa ila Allah turja'ul umur kuma a lahira zuwa ga Allah ake mai da al'amura da haka Allah zai hukunci kai da aka yi injili kai da aka karyata kai da aka tozarta Allah zai hukunci ya baka sakamako su da suka yi injili su da suka karyata su da suka tozarta Allah zai hukunci ya azabta su ya ayyuhan ya فلا تجرمون إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا له عذاب شديد والذين عملوا عن الصالحات لهم مغفرة وعمل Yayyu hannu su inna wa'udin Allah ya haƙƙ, ya kuma mutane ku saniƴar ƙawai Allah gaskiya ne. Allah ya ce in kun mutu zai tare ku to gaskiya ne, Allah ya ce in yata da ku zai maku hifadetu gaskiya ne, Allah ya ce ya yi tanadin aljanna don na kirki a cikinku wannan ma gaskiya ne, Allah ya ce ya yi tanadin wuta don azabta miya ku a cikinku wannan ma shi ma gaskiya ne, ku na da rayuwa duniya. kada ku yi kwanto ga jin daɗinta domin kamar da mangoro take kubcewa take jewar haka wani yana nan lafiya kalau yanzu nan da muke magana yana cikin kabari duk inda ka buga waya yau sai ka ji mutuwa A na buga waya a garinmu ko ina na buga mutuwa da ke ci akwai ‘yan uwana akwai an kulɗina akwai aminaina akwai masoyina tsohon ministan lafiya dr halilu akwai su da dama ji ana lafiya na yau ana kabari to don me za ka rudu duniyar da haka Allah ka ji kansu kai musu gafara Allah ka kyautata samu Allah ka samu ɗauki wa'azi duk lokacin da aka mutu an maka wa'azi shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku yawaita tuna mutuwa domin ita tana da abu biyu in kana cikin takura kana cikin wahala ka tuna mutuwa za ka ji sauki saboda ka san duk wahala da kake ciki gara ita da zaba kamar idan kana cikin ni'ima da yalwa da walwala da jin daɗi ka tuna mutuwa za ka ita za ka saba ba Allah don ka san mutuwa na iya yanke wannan jin daɗi kuma inda ka san ɗan mangure na su cewa haka mutuwa na iya zo maka na san wani wanda ana cikin mitin ana free discussion kafin a fara mitin kawai sai aka ya fara tare a kamo yana kware ɗauko inhaler cikin aljihunsa haka ya faɗi ko da ya faɗi inhaler da bai shaƙa ba kenan sai lahira ana shaƙa wannan ba ta kallo na lahira da ba a ciwa ta lafiya kalau ya zo mitin amma a wurin mitin din ba amma fara mitin din da ma ba a ibarar nan ke so babu yadda mutuwa ba ta zuwa to dan me za ka rubu da duniya alhalin ka san kowace kana iya barin ta inna shaytan wala yughrannakum billahi al-gharur Allah ce kuma shi sarkin rudi kare ne wani da al-gharur shine iblis iblis iblis inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shi fa shedan makiyinku ne to ku rike shi a matsayin maki iddama yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'id shi fa yana kiran jama'a sane da yana so ya kai su ga azabar wuta mai kuna saboda ka duk lokacin da shedan ya gwada maka sabon Allah tuna ma rayuwarka akwai wuta gwada maka kafafu tuna masa cewa akwai mutuwa to sai Allah ta'ala ya bayyana kashi biyu na mutane dangane da shaidan allazai ne kafa waɗanda suka biye masa suka kafarta lahun azabin shadid suna da azaba mai tsanani wallazi na amanu waɗanda suka kauce mashi da suka yi imani wa amiru salihat shi kuma kaga imani ba a yi shi kaɗai a zauna ba ka tana yi imani kuma ni na yadda da sallah amma dai masallaci ne ba zan iya zuwa ba a addini haka na yi imani kuma ni ina da kuɗi amma ni ba zan yi zakar da don kaya na ne ba addini haka kuma ni ina da halin zuwa maka amma ni ba tsoron hawan jirgi nake ba na zuwa dole ne in ka imani ka bi shi da bin umarnin Allah ka bi shi da aikata ayyukan da Allah ya ce a yi ka bi shi da barin abubuwan da Allah ya ce a bari Allah ya ce wallafi na amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai su kam waɗannan suna da gafara na don suna da lada babba cewa masu imani na da gafara ya kowa na laifi ƙare wacce zo da amma a sunu ne Allah yake masa na ka ta'ana laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ubangiji yayi maka babban buɗe don ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda ya jinkita na laifinka kaga kenan ba wanda za a ci bayani sai dai mai san mataki mataki ne wani da gangan yana zai na gani zai yi wani kuskure zai yi wani fatawa zai yi ta zan ba daidai ba wani kuma ijtihadi zai yi kuskure kamar da Allah ta'ala ce ma annabi sa afa Allahu anka lima azinta lahu haba manzo an yake baka amma me yasa ka ba su izini me yasa kake aikar sa kamar da duka karkashin arna miyagu masu kyamar addini masu sun fada da kai duka ba ka kashe su amma tun da ka bada ka sun ba ka kuri ka amsa to aka fi a haka kuma Allah ya yake maka Ta ga ashe ba haka aka so ba amma tun da haka ta faru kuma Allah ya amince saboda masoyinsa ne hukunci akwai yana da waɗannan ya yi wani bin lima su harimu ma ahallan ya kai wannan annabi mai daraja ya aka yi ne ka haramta maka karin da Allah ya halatta maka so babu wanda bai bukatar gafara Allah shi yasa annabi da kansa yana rabbi fili rabbi rabbi firli rabbi firli وألهكني بالرفيق الآن هرور المتوى الله يأتي الله كغافر تاني الله كهذا لدى أبو كان سمع ما سدرجة أفمن زين له سوء عمل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن

mutane iri hudu ne wani abin kwarai yake yi kuma ya san yana abin kwarai wani abin kwarai yake yi amma fa shi bai san daidai yake ko ba daidai yake ba wani mugunta yake yi wa ya yarda shi mugu ne kaga irin wannan ya kusa ya ba na farkon dole zai ci gaba na biyun yana cikin imuwa to na hudu wanda ya fi hatsari shi ne Allah ya faɗa zuyina da musu amali fa'arahu hasana mugunta yake amma gare yake daidai yake azzalimi ne ya kwashi kuɗin ku amma inda ya dan muku kaɗan sai ya rika alfahari yana kuri yana yana ganin shi fa yanzu ba kamar kuma kuɗin ku ne ya face mai gidanka ne yana zaluntar ka amma kullum yana kuri a kanka nan da matar ka ta yi ba na sai maka rago ba lokacin da kare ta lafiya ba zai ɗauki lauyin biyar ka ba, kar ba ka ɗauki lauyin biyar ka abin da ke dole dole ne to wani ma ba haka ba fasiki ne tatacce mai aikata manyan zunubai amma shi kullum gare yake shi shi ba kamata shi na kwarai ne wani kuma ba haka ayyukan ibada yake kullum yana masallaci ya kare da tarbi a hannunsa ko da kira alƙur'ani ko da yana sallah amma shi a zuciyarsa ya faso yake a gani amma kuma kullum jira yake mutuwa ta zuwa ya tafi aljanna haka ake zuwa aljanna akuya ma ta shigo masallaci ta kofar baya wani bai sani da sai ƙara gyara ya ƙara gyara kai ya gyara kira a yi kai ya yi sallah mai tsawo sai da ya ƙare wai ga yaga akuya ta shi ƙarfi wa yawa sallah akuya yawa sallah ku to kuma wannan in yana tsammanin aljanna sai Allah bai yarda kansa ba ya ku a kowane mai san abin da yake da haka a wani cikin wannan ta sani babban abu abin da ake so idan ma an garance ka da sabon Allah to karka gyara wannan sabon yi kokari ka rika jin damuwa ka kyalaci kanka a kansa to ka kusa tuba domin Allah ta'ala ga karimcinsa ba zai bar wanda yake da na sanin sabon mutum mutu kan sabon ba sai Allah ya masa hanyar tuba shi yasa zaka ga wani yana gyaruwa sai a ya zo rahamar Allah ce sun muna yara kanana wani ɗan tafiye ya zo musulunta gidanmu wurin mahaifinmu da ya rage ne kirista ne ne musulunta kashi gari sai aka ce mu babu shi mun yi mamakin lamarin sai ba sun mai karanta mana hadisi na hudu na nawawi sai a kowanne ke ƙara rayuwar su yana ɓarna a ƙarshe sai Allah ya yi zuciyar shi sai dawo da shi ta da sai mutu akai mu zala sarki saura ta kula, ya shiga wuta sai Allah ya masa ribar ya yuton ya dawo kama hanyar kwarai sai ya mutu wani kuma sai ka ga zuciya ƙara rayuwar ana ganin shi na kirki sai ya mugun ƙarshe saboda ne saboda a zahiri suke ganin abin ƙwarar a zuciyar mugu ne marasan bi sai amma da izinin bikin bikin ɗin ma matakka ya sarki na mu ya ko matakka in ba kano gajare gane ba sai a fassara ba <laughs> Allah ce a kamar zirgin da lahusu a amalin fara'ahu hasana kaga wanda aka kawata masa mugun aikin sai ɗauka a dunkare ne yake yi to kuma sai bai cika maganar ba sai bar ta haka wai ma'ana to wannan babu batacce irinsa gara kowa da shi fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha hakika Allah yana batar da wanda ya so ya shirye da wanda ya so to amma fa yana batar da wanda ya cancanci bata wanda akwai batan a cikin jikinsa ke sa kowa sai Allah ya da maka shiriya in kai sauri ka karba sai Allah ya karbe ka in ka kauda kai sai Allah ya inji zaka tun kana ganin ta daidai kana gudun ta har ka dawo kana kyamarta kana ganin munin muninta shine Allah ta rike ta falamma zagu azaha Allah qulubahum da suka kauce sai Allah ya kauda zukatan nasu biya akwai ko da zai da gaskiya amma saboda wata bukatar kashin kansa ba zai yi ta ba amma sai yana tunanin nan gaba ma zai iya yi to daga nan Allah ba zai sake bari ya gane gaskiyar ba wannan bacar da ya zaɓi makansa sai Allah ya ɗora shi don haka Allahu a'lamu haifu ya zaɓi risalata Allah ya san wa zai zaɓa ya yi shi manzo Allah ya san wa zai zaɓa ya yi shi na ƙwarai don haka karkace Allah ya zalunce ka yi kaɓata kana da kana rayuwa a cikin ɓatan don Allah ta rasa wa hadaidamun najdain An gwada masa hanya biyu ga ta kwarai ga muguwa kuma har abada akwai mai kira zuwa gaskiya akwai mai kira zuwa gabata idan don kashin karka ka don da kunne kace mai gaskiya nan ba ka sau ba ka bukatar maganar sa bai maka ba to laifin gwaye Da haka Allah yana shiryar da wanda ya so amma wanda ya tarfi shiryar da rahamar Allah Allah yana ɓatar da wanda ya so amma wanda ya cancanci ɓatar da adalcin Allah واللي يشري يشري دكتور أبي يجي دبي وسبع على وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شم شم جودي أجل كي بقى الله سبحانه الحمد لله الذي هدانا لهذا الله من جودي ما كي كثير كي مكان مسلم الله من جودي ما كل ربك الله من جودي ما كباب يكون أي شيء الله من جودي ما كباب يكون مكبر أمي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله بعد كشير دم مو بيسوي شير دكمة لقد جاءت رسل ربنا بالحق ce kai lalle manzanni sun zo mana da gaskiya Wani wanudu sai a kira suna wannan godiya an tilkumul janna uridtumuha bima kuntum ta'malun a ce ga gidajen aljanna na ku shika duk inda kuke so an gadar maku da su bima kuntum ta'malun sakamakon abinda kuka sance kuna aikatawa na alkhairi ka in baka yi alkhairin ba ba za ka samu aljannar ba da rahamar Allah ka shigo amma aikin ka ne sababi Allah ta'ala ta fala ta zahabna suka alaihim hasara. kada ka takura ma rayuwarka wajen baki ciki da damuwa akan wanda suka bace fita batun su Allah ya san wanda ya kamata shirya san wanda ya kamata za ka komin faɗin gaskiyarka Allah sai wani ya kyamace ka komin iya bakinka da zaƙin bayaninka su sai wani ya zage ka sai wani ya ci mutunci ka sai wani ya kare ka don duk iya bayaninka ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أما كيف يفسكوا بأكني كشبا إن الله عليم بما يصنعون حقيقة الله بيتك كيف كيفتني قال المسيئة كتاوة طولا كساكا مكو ينا ننتفي ما أبين دي قولوا الله لا تخفى عليه خافية والله الذي أرسل الرياح الله الذي باول سمكي بمعنى الرياح

Allah shi ne wanda ya aiko iskoka shi ba haushe bai da jami'i na iska fa ko yana da shi dan ce iskokai kuma an ce aljannu ke an an shiga wata gonar kuma har kana ba ku da ba ku jami'i iska malado ba ku jami'i iska hmm? guguwa a guguwa daban guguwa kuma iska ne ƙarfi ke jami'i ne na iska a riya kamar yadda balarabe yana da jami'in ruwa ya ce almiya amma kai ba wuce baka ka da jami'in ruwa ya gara ma mun sakwato muna cewa ruwan sun yi yawa kai ba karin ruwan ya yi yawa za ka ce ya kai duro ɗari ya yi yawa ko ya yi kaɗan e ga gaggwarancin kano ba biya. Allah أرسل shi الله شرك aiko nau'o'in iska. Fasifiru sahaba. Iskan nan. sai su ingiza giragizai fasukunahu ila baladin mai sai mu gargada wa'annan giragizan su je ga gari matacce wanda zafi yi masa yawa wanda ciyawa ta bushe wanda abinci ya arata shi wanda mutane sun wahala fa ahyayna bihi da ardh da mawtiha sai mu sake rayar da ƙasa, da shi ruwan nan bayan da ta mutu in ka zo a lokacin rani ka kalli yanayin ciyawa sai ta baka tausayi ta bushe ta yankwale ta koma yalo to da Allah ya saukar da ruwan sama sai kaga a hankali ta girgije ta liƙe ta koma koriya shar'arin sha'awa ka zalikan nushur kamar haka ne muke tada matattu kaga ubangiji anan ya faɗa mana abinda muke gani da idon bai muna hujja da shi a kan wanda ba mu kowa ya san ƙasa na bushe yan ruwa ciyawa na lalacewa ko kuma kowa sanin ruwan sabon suka za ta tsiro Allah ya ce to haka muke kayar da waɗanda suka mutu ga ka kada ka tsaya tunanin to ai yanzu naman jikin ya wargaje ai yanzu ƙasar sun zama alli ai yanzu ƙasa ta cinye ƙwayoyin tsutsotsi sun duk abin da ya faru Allah mai iko ya sake tada mu kuma zai tada mu da ya alƙawarin haka كما كي إني ذا أتاهر باولي لذا أهل التاب كي إني النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى سيد سامويل فيه إنت ربي أرني كيف تحيي الموتى ومن جي جناية كان أتاهر متتوب باك قد أدي يدك فيه سألت أولا تؤمن إبراهيم وبك يدبني إبراهيم لكم موسى سورة البقرة إبراهيم لكم قال أولا تؤمن بك يدبني kala bala ya ce haba ubangiji na yadda mana walakin li tatma inna qalbi amma so nake zuciyata ta natsu wannan ya nuna famara'in kaman sabi'a abinda ka gani bai yi daidai da wanda ka jiya ba wai kara ibrahim to saboda yana tsoro ne kare zan na jingina ma Allah abin da ya fada ba إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن لتطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال لك تذاب قدامك سامو تنطعي قداه فصرهن إليك كساء تيجيس كساء ددافا نانو كاسا كي دبن كفافو دبن كي دبن أفتر دعنج أحوط إناس قداه ثم اجعل على كل جوانب منهن جزءا سنن كذا دوا قضا سكن سيك ديبا كهلوك كذبا كديبا كذبا كديبا كذبا كفر ومن ذا الى كان وان جاء الى فكا فكان وان كور وا قصا سين دوا ثم ان سنن كتي يبدا اكي كران قضاي يا اكينك سعيا ذاك قدس زوبك إنها كملت في السر يزيها إذا وانا واللي هاي الكر في قلبها يفضل فيها سبلا هدوء عن نظر saboda Allah wannan akwai sauran shakka gare shi Allah na kada matattu da ba kai da baka gani ba kai ba kana bukatar ya ƙi ne ko to ya ƙi ne kai da Allah da kai baka kai ba? da za a yi maka da aka ba annabi Ibrahim su su annabi Ibrahim su annabi Nuh su annabi Musa su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ubangiji yana renon su ne akan yaqini wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi wani ya kuna minan muƙini mun gwada mai ibrahim a yi don muna so ya zama cikin masu ya ne ana na gaba to haka allah ya yi da annabi musa sai da allah ya gwada masa ya ƙini haka allah ya da annabi no sai da allah ya gwada masa ya ƙini haka allah ya da annabi muhammad sai da allah ya gwada masa duka ya ƙini salawatullahi wa salamu wa alaihi ajma'in ba kai ba ka karanta matsayin ba kai in kana imani kai in ba kai kuma kai ka sani za a zo wurin Allah Allah ta'ala ya ce wallahu allazi arsala riyaha tusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin wa hayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur kamar da kuka ga muna raya kasa to haka za mu raya mutane da haka duk wanda suka mutu tun daga annabi adam har zuwa dan adam na karshe za su tashi kuma za a taru a fili guda a wani sinariyo da dan adam bai taba ganin irin ba ينفذهم الرائي وابن يسبعهم الدائي وينفذهم البصر دول ينبوت أتكوا يجيع ده هكا كو إلى لا سبيكاي أقل مايكروفوس إنجيزيبل وإن ده باكا جميسي دموت إن ده كي كوا ينجي كما أبين يتوانا مما ماكي وينفذهم البصر قوانا نجلين قوانا يو تارو ده يا كي مكين تريد ba nan ne ka gauri ba ko ba haka ba yasa in taro yayi yawa Ba ka zo ba kana iske wane ban ganka wurin da nake a ba ai taro ya ba a gani kuma kila ka zo ba wani yi haka ne sai ka sai amarya shi da abokinsa shi ya fara neman amarya wancan bai sani ba sai ya zo ya nema sai shi take sai ya hakure bar ma Allah to da ka daura wani sai zuwa saboda yana jin haushi iko Allah ka gari sai suka haɗu kasuwa da Allah sai suka gaisa sai a je ina ta gaisa da kai cikin taron jama'a baka ganni baka san ka da auren ba sai ce iko Allah tunda bai gaba kaga bai san ka da auren kun ba da auren ba amma ka ga yaji kunya min marar gaskiya ko cikin ruwa ya yi sai an daga auren sai ce iko Allah wato bai ka tabbata baka zo ba don baka sani ba من ذا كان مثل ذاك حوالي لذا كرينا موايو بل كفع بجائين كذا كلا قصد واني اتعاك آه، يهك وليهك تمرا تسيا داما كما عندما هو شيء تيني قوة شيء رواية جميل من كان يريد الحبة فلله الحبة جميل من كان يريد الحبة فلله الحبة جميعا إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يدعو الخلق يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يكفرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا duk wanda yake son girma ya sani girma na Allah ne gaba daya ba ka in kana neman girma ka nemi shi gudun Allah babu wanda ke ba da shi ba Allah ba Allah ya zaka tabbatar da haka don sai ba wanda shi ne da shi ne na ƙarshe da calculation na ɗan ɗan da lissafin ɗan shi ne ƙarshe da zai samu girman amma sai Allah ya ba shi ilayhi ya tsaro kalmar ƙalbi زواج ألا مجنو قريتك زواج لهذا الوقت انك تجي سبحان الله تحكي تحورا ونبني الحمد لله تحكي تنظر فيها كوي أنا سوي من كهي أنا سأكو من ساقني ما لي أنفاني لتفرنوا ما لنك شازوما ما لها بس السوداء ما لنك ذا kuma likitoci sun yi na iyalan su kokari wallahi ina iyalan kokarin amma mura ta ba irin wannan ba ta fi shekara talatin ba shekarar da ne ta sannan ba ta jin magani duk abin da kuke gano nan galibi ba wanda ba amfani da shi yanzu aka augmentin 1 gram da ke amfani da shi ya kai matsayin da ya kamata da ka'ida a ce to amma da ciwo da lafiya tun na Allah ne ina faɗin wannan saboda ba da haƙuri ga masu yawan aikowa da kila wani inda bai aiko ma zai ci shi mala baya shan magani ka samu tafsiri na na 94 94 zuwa 2000 babu sanda mura ta gane ne ka azumi irin wannan lokaci in ka samu kasas din wannan tafsirin za ka samu maki akwai inda dole sai an dakatar da kamar sai an tsaya gaba daya ko ina tsakiyar karatun za ta zo akwai sanda karatun ba gaba ɗaya sai da ya tsaya kuma rabar shan magani ina ganin likita nan ma inda nake so uku ina ganin likita sannan ina da likitan da muke waya ina kan magani amma waraka hannun Allah take sai a yi haƙuri to wai dai tunko insha Allah ba ta tarin corona ba ne don haka kada wanda ya fasa kallon karatu nan kai ce to ina kallon ilimi ba zan dauka ba shi ba ne da ba da corona ba da dadin tari ne Allah ce ilahi ya sabu kalimu tayyib maganar kwarai wurin Allah take koma baka lokacin da ka istighfar lokacin da ka yi salati lokacin da ka gode ma Allah lokacin da ka tsarkake Allah magana ta je wurin Allah duk magana mai kyau wurin Allah take zuwa wal amalu salihu yarfa'u shi ma aikin kwarai in Allah na daga shi don haka in kai sadaka yanzu yanzu nan ta je wurin Allah in kai sallah yanzu ta tafi wurin ubangiji wasu malamai suka ce ba haka ake nufi wal amalu salihu yarfa'u al kalimatu tayyib in kana maganganu na kwarai to aikin ka na kwarai shi ke daga su zuwa sama sau da in ka shekara zama masallaci kana jan tarbi ka ɓoye dukiya ka hana mutane wannan istighfar naka ba zai je wurin Allah ba don me wal amalu salihu yarfa'u aikin kwarai shi ke daga maganar kwarai Allah ta'ala ce wallazina yamkuruna sayyi'ati lahum adhabun shadid wanda ke kulla miyagun ayyuka to su ko suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur makirtun waɗannan shi bai lalace shi bai ɓaci Allah ba zai bari ya zama dankare ba na ka duk wani ke kulla makirci da sharri bisa abin da bai dace ba a sa mata ido Allah shi zai hukuncin sa wani babban mutum ya shammaci abba kyare lokacin da korona ta tana shi wannan har ya zama abin keke kuce a Najeriya yau sai gashi da kansa a rasa tafi yana sai jama'a kuma addu'a korona ta kama Allah ke ai ba a shan matar mutum ga ga abin da ga ikon Allah ka duk wanda ya kulla wani abu na sharri a sa ido kansa zai koma shi wannan da ya wannan ya san kansa in wannan magana tana kai gare shi ko yanzu bai makar da roki Allah gafara don abin da ya babban laifi kuma na tabbata sadda ya shi mutane sun ji hankalinsa to ko yanzu da Allah ya ba shi wannan aya ya roki Allah gafara don me la tuzhir shamata li akhika fayu'afihi Allah wa yaftalik ba ka gwada izgili ga wanda Allah ya jarabta don in Allah shi sai ba shi lafiya kai ya jarabce ka to shi dai abba kyari ya riga ya tafi kuma ƴan uwanmu da dama su ma Allah ya karɓe su amma mu da Allah ya ba zanci izgili ya kamata mu musu ba su abin farin ciki ne gare su cewa sun mutu cikin abin da ana fara ya zama rahama gare su Tunda da na Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da annoba ne yake masa يتي عذاب يبعث يبعثه الله على من يشاء من عباده فيجعله رحمة للمؤمن وعذابا للكافر عذابا سألنا تستوقوا وأنا دي الأمومي sanda duk Allah ya sai saukar da ita saboda laifin mutane to sai ya sa ta zama rahama ga muni ta zama azaba ga kafi kaga shi wanda Allah ya karɓa cikin wannan yanayi ai kamata ya nemi fata alheri ko ba kamata mu gaje su mu ci mutunci su gaje su ba bayan mu ba namu ƙarshen ba والله خلقكم من تراب والله خلقكم من ثم جعل لكم ثم جعلكم والله خلقكم من جعل لكم جعلكم ما جعل لكم خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تنزل منهما ولا asali kakanku kenan daga daga ƙasa ƙasa ke Allah ta ala ɗiba aka ɗebo ta Najeriya aka haɗa da ta Togo da ta Iraki aka ɗebo ta China aka haɗa da India aka ɗauko ta Italy aka ɗebo ko ina da ko ina sai Allah ya mulmula ya halitta annabi Adam da hannunsa halaka Adam biyade aka manzo Allah ya ce da hannunsa Allah ya halitta so in kana maganar original halitta annabi adam ne don shi a asi da hannun ubangiji ya nake to daga baya sai Allah ta'ala ya mai da halitta ta zuri'a sun mamin nutfatu daga baya sai ne da ku ta ɗigo sai da an ɗibi yankin adam an halitta hawa sannan sai aka sanya wani ruwa a jikin namiji da irinsa a jikin mace sai aka sanya sha'awa da faɗayin juna tsakanin su in sun haɗu ruwan ya haɗu to sai a halitte ka sai a halitta sauran mutane don haka mu ba daga laka aka halitte mu daga ɗigo aka halitte mu amma asalin laka menene yake ce annasu min jihatin من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم هواء فإن يكن لهم في أصلهم فخر يفاخرون به فالطين والماء annasu min jihati tamthili akthar mutane ka kwatanta kowa ɗaya yake da kowa Abu abuhu adamu wal ummu hawa kowa uwarsa hawa ce babansa adamu ne kowa daga kan ya fito haka in kake kafe ne sosai ina shi ne kafa in yakun lahu fi aslin fakhrun yatafakaruna bihi fadl wal ba in akwai abin da zaka yi takama da shi to laka ce da ruwa don su ne aka kwaba kan ubanka wani ya yi cin kawo yana izgili yace muna kai ka san ko ni waye yake kwarai kuwa na san kai waye awwaluka nutfatun kazira, wa akhiru wa akhiruka jifatun azira wa anta wa akhiruka majra wa anta bayna jaldayka ta'malu al-azira na san ko waye yake wani kazantaccen ruwa ne aka halitta ka da gare shi can ƙarshe kuma gawa za ka zama ka ruɗe yanzu kuma tutu a cikin cikin ka. ko ƙarya nake faɗa ne ba haka ba ne dai na nufa kama tana da kira kashi cikin cikin kana wani kana wani jini da takama bayan minti biyar ciki ya murɗa ka ce ina zuwa ka sheka ka kulle ruru tututu ka je ka yi abin da sannan ka ce wani wani abin alfahari da rufa haka da jin alfahari sun maja alakum azwajan sannan sai Allah ya ku jinsi biyu ma'ana ya ku namiji da mace da aka kowace halitta akwai jinsi biyu a cikinta tunda Allah ya ta farko sai ya sa sauran su ci gaba da yaduwa ta hanyar namiji da mace wa ma tahmilu min unsa ba wata macin da za ta ɗauki ciki wala ta da ba macin da za ta haifa illa bi ilmihi sai da da sanin Allah ta ji mataki na farko na kaddara za ka duk macin da ta ɗau ciki macin mutunci macin aljini ce macin akuya ce macin tsuntsuwa ce macin doki ce macen raƙumi ce macen tantabara ce macen kuti ce agwagwa kowace irin halitta buzuzu kusan buzuzu kawai kallabi kana ki san buzuzu don ga shi nan musamman buzuzu ba san buzuzu dikil dikil ai turanci ne na sani rakka ibra faɗi dikil eh, eh na sani wasu ya dikil ai ba hausa ba ke ba ko eh shi ba kano bai da ita ne bai da ita ne, ya san zai ke dan kwaron nan baki mai mulmula tsagarta ta biya da hausa hayaki ba ya yi karatu ta ai babu kwanu ba ku karatu mu ba ku hausa babu matsala kaga kaga bane bane su huta tunda suka bani aure kaga mun zauna lafiya ai baka ji ina taɓa su babu su ma na bugan da rago to bayan mu ne muna da ikon mu ya kara Allah ta'ala ce wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja Allah ya halitta ku daga ƙasa ya dada halitta ku daga digo sannan ya sanya ku namiji da mace wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ba mace da za ta dauki ko ta aje sai da sanin Allah wannan ya nuna kenan statistics na ƙidaya population na duniya na dukkan halittu yana wurin Allah ba wai mu ‘yan adam kawai aljanu mala'iku dabbobi kifaye duniya da bin kifaye a duk abin da kenan Allah ya kirge shi ya san shi ba abin da bai sani ba wa ma yu'ammaru min muhammadin wala yunqasu min umri illa fi kitab kuma duk wanda aka yi fasar kafin a haife shi Allah a cikin littafi ya rubuta kaji martaba ta biyu ta uku kenan kai don martaba ta farko ta kaddara Allah ya san da abu na biyu ya kudurta shi ya kaddara shi na uku ya rubuta shi to shi ne ce illa fi kitabe. don haka sun je in za a haife shi Allah ya rubuta masa awa hudu da yi da minti bakwai da sakanta kai in za a haife ka Allah ya rubuta masa shekara 89 na kai da wata shida da kwana bakwai da awa hudu da minti biyar da sakan ɗaya da rabin sakan ko nawa za ki Allah ya rubuta shi ne ce wa ma yi ammaru bin ma'amur ba wani wanda za a yi rayuwa mai tsawo wala ya tsosu min umuri ba wanda za a ba ta rayuwa illa fi kitabin face da na cikin littafin Allah inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah ba wani wahala bane don Allah ya kidi da status din mutane ba wahala bane ga Allah kamar yanzu a ce accountant general of the federation albashin ma'aikatan najeriya wani waya gare shi ko a zamanin da ana manual sadda ana analog bai da wahala wani wata ne to bale yanzu da yake digital yanzu da kawai click ne kawai yanzu da ake copy and paste yanzu da za a zo ga excel a shimfiɗa duk adadin mutane ai calculating allowances ɗinsu a salari ɗinsu deductions komai da komai cikin sakan guda a bada total to yadda ka san albashi bai gagar accountant jara cikin ɗan lokaci haka duk statistics ta duniya bai gagar ubangiji kuma a lahira a wuni ɗiga mana hisabi wani ɗaya ne a gudan Allah bai da wahala inna zalika Allah ya ce Allah ya ce wannan mai ne ga Allah baya da wahala to kun ga anan Allah ya kawo dalilai guda uku Dukkansu na hankali game da tashin alkiyama can farko Allah ya tabbatar muna da me ya tabbatar muna da ƙasa tana mutuwa ya rasa kowa ya gani sannan yanzu na biyu Allah ta'ala ya kawo cewa halittar mu mataki-mataki ya yi ta to wanda ya ta mataki mataki yana iya dawowa ga matakin farko da kai sannan na uku ya kawo hujja ta cewa ƙidayar komai tana hannunsa to wanda ya ƙidaye dukkan halittu ba wani abin mamaki ne da ya sada halittu to kunga duka dai hujjoji ne masu tabbatar da za a yi kasa yi zama kuma surorin makka galibi babban abin da suke yi shine su nuna mana mu dai san da alkiyama mu yadda da ita mu san da manzanni mu ba da gaskiya da su manzon da ya zo mana mu karɓe shi sannan mu yadda da saƙon Allah shi ne alƙur'ani to waɗannan manyan manyan turaku guda uku duk wata sura ta makka za ka tarar da abin take ƙoƙarin ya promote ce to ana ya kamata mu kwana idan mun kuskure Allah ka yafe mana idan mun yi daidai Allah ka ba mu lada kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa wannan masu bude fikin kinu Allah ka yi mana saukin su Allah ka yaye mana damuwa na eh amma ah, yan da kuma da suke kwatanta ita wannan wurin ya kusan da yake da وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وني ريلاتيف ريلاتيف تاملي وني الاهرة بدل كده وني الدنيا wuni a littafin ubangiji ba ɗaya da wuni a gurin ba ko a nan duniya wasu garuruwan wuni ya bambanta ne suka je scotland azumin su bai wuce awa shida da biyu suna nan zai faɗa maka za su yi za su yi sahur karfe bakwai na safe su sha ruwa uku da rabi kaga wuni ya bambanta da nan na najeriya kawai haka so so balai lahira amma dai wuni ɗaya ne a gurin wani ma'ana lissafin a gurin allah bai da wahala mu a wannan duniya in mun ce lissafi wa Allah wahala mun yau da rikanmu saboda mutanen da ba su da irin wannan kayan abin da muke da su yanzu yanzu a google kawai irin ilimin da za ka ta lissafin da za ka yi da kalkuleta a yau a dama wa to kaga mu yanzu mun fi kowa sanin cewa lalle Allah yana yin abu cikin sauƙi, saboda mu saboda komai namu da sauƙi yake kana nan zaune da remote ka kunna TV da remote ka kunna fanka da remote ka kunna AC gadon na kama da kake kansa akwai remote din da kana dannawa yayi sama ko yayi saboda jin dadi da ni'ima sannan kana zaune ka danna ka ga kasashen duniya da abin da suke ciki da sauransu to balai ubangiji ta wannan bai wahala da shi su ce Allah na hisabi a yini ɗaya yini na lahira ne don haka Allah ce san tsawon na yini sannan kuma har yanzu zai isa relative time wani sai sai a zai kika shi sai ya rasa ina ne an fari maganar za a yi hisabi to ni to shi ne ga wani hisabi Ta manta wuri da wani ya ke hisabin to a ni shirya wuce wurin ki wani cikin wallahi da kana da dubu saba'in da tara wuri so irin kowa gwargwadon matsayinsa duk da sira'i ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mai wucewa mai yanci kalbar wani kamar wani kamar mai gudu akan igamar doki ومنهم من يحبو حبوة ومنهم من يعدو عدوى akwai mai gudu akwai mai tiya akwai mai rarrafi wanda yana yana gwaljira da ya fi sa'a ya kai to da ya kai shi ke da ya wuta da ya sha ruwa an kansar babu tsoron matsala wani kuma haka zai su baya fara Allah ka yi mana gafara Allah ka karɓi aikin mu Allah ka mana kashe mai kyau Allah ka amintar da mu a gidajenmu ka amintar da mu a titunanmu ka amintar da mu a ƙasanmu ka amintar da a suke Allah ka ɗauke wa al'umma bala'i Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya da arziki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin